mai magana dr nasiru aliyu mai magani birnin kebbi sakataren masu maganin gargajiya na jihar kebbi kuma sarkin yakin kungiyar murya talaka ina son yi amfani da wannan dama in taya ainihin gidan rediyon boa cika sa shekara 75 da kafuwa a wannan gidan rediyo a abin alfahari ne gare mu kwarai da gaske bayan haka ina so in yi amfani da wannan dama in jinjina ga ainihin boa hausa da suke gabatar da yaƙi da ainihin zaɓin cizon sauro da wasu shirtuka ma daban wanda a wannan shekara aka yi shi a jihar sokoto bayan wannan ma ina so in yi amfani da wannan dama in taya ainihin 'yan ƙungiyar kwallon kafa ta boa hausa da ke garin bauchi da suka ziyarci ainihin makwaciyarmu wato jihar sokoto suka yi wasan sada zumunci har ma suka ainihin tashi biyu da nema wannan gaskiya wasan mun bibiye shi kwarai da gaske kuma wannan abin alfahari ne ga matasa muna addu'a allah ya saka mu kowa da alkhairi allah ya mai da kowa gidan shi lafiya kuma allah ya ƙara zumunci muna godiya ga babban yayinmu watan ibrahim alfa ahmed da yake son mu ƙara zumunta da juna a allah ya saka mu kowa da alheri mai magana dr nasiru aliyu mai magani da nake Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi, shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa. zan yi amfani da wannan dama in taya ku murna cika shekara 75 kuna gabatar da shirye-shiryen saboda gaskiya murya amurka kun ci yabo da jinjina musamman ma gare mu masu saurari saboda koyo shi sashen hausa na murya amurka babu abin da aka gaba gare ku illa ku faranta mu masu sauraron ku sashen hausa na murya amurka kuna kun kahe ba ko waɗanni masu saurare dama ta fannin shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka kun ƙirƙiro da shirarruka masu kyau waɗanda babu masu unhwani da su illa masu sauraron sashen hausa na murya amurka ku ne gidan rediyo na farko international radio wanda ka buɗe layi kai tsaye duk inda mai saurare yake ya bayyana nashi ra'ayi sashen hausa na muryar amurka ko kuma in ce gidan rediyon muryar amurka gaba ɗaya babu abin da kuka illa koyo shirin kuku kwananta mu masu saurari rai nan da shirye-shiryen ku waɗanda kuka kwanto mu talakawa hakkin su ku dai babu abin da aka gaba gare ku illa talakawa sashen hausa na muryar amurka ko kuma mu ce muryar amurka duk inda kun ka hito magana talakawa na ina za kuna talakawa shirin ku talakawa ko mina ku kan talakawa da fatan wannan gidan rediyo allah ya ƙara muku waɗannan shekaru masu albarka ya zama kun koma wasu saba'in da biyan masu albarka ko fiye da haka na gode mai sauraren ku zairo bala kowa sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar murya talakar kuna tare da ibrahim alhaji magashi dan kande dan nijar ne mazaunin libya da fatan dai ko kuna cikin koshin lahiya allah kara muku basira yan gidan rediyo amir kowa Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Fatan kun wayi gari lafiya. Sunana Abdulwasiyu daga nan Dubai. Ina wa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje fatan alheri da kuma jagorancin karamar hukumar Nasarawa. Mu yarbawan da muke karamar hukumar Nasarawa muna jinjina da godiya ga dr abdullahi umar ganduje kan titin da ya mana na 'yan kaji kuma ina yi wa gwamnatin jihar kano fatan alheri da dukkan wani mawaki da ya yi abin da yake ba daidai ba ya saba doka da oda namun a hukunta shi alaikum yin gidan radiyo ina fata mun lafiya ya aiki da dama ko lafiya lawan ya shirye-shirye lafiya lau wallahi na gode wallahi na gode assalamu alaikum boa hausa mai magana mai sauraron ku shehu sabo sabon garin gashuwa jihar yoban najeriya ina muku fatan alkhairi ga ilahirin ma'aikatanku ga baki daya duba da irin kokarin da kuke yi wajen bamu damar tofa albarkacin bakinmu ko in ce ra'ayoyinmu abin da zan ce a game da yadda namiji zai taimaka wa matarsa ko zai iya ko zai taimakawa mace a cikin gida shine ya kamata mu maza mu rika taimakawa matayenmu wajen ayyukan gida musamman irin wanke-wanke wato in aka ce wanke-wanke da ya kunshi abu da yawa kamar wanki na kayan gida kayanta da kayan yara mu kuma goge musu kuma kula da yaran a lokacin da matayen namu suke kan su ayyuka na girki ko kuma su ayyuka na sungullolin gida hakan zai iya ƙara danƙon soyayya tsakanin mata da miji da kuma tausayawa juna ku huta lafiya boa hausa suna na sha'ibu abdullahi doguwa mazaunin abuja dangane da tambayar da kuka yi a filin dandali dandalin ku na samari ni dai a na ayyukan da mutum ya kamata ya ringa tallafawa matarsa domin kyautata mata ko kyautata wa zamantakewa aure suna da yawa kamar yadda na faɗa kamar akwai smoking mofin a wanke-wanken ƙananan kwanuka goge-goge da shirya kicin cabinet da sauransu wani lokacin ma girki kai ruwan wanka dafa ruwan wanka da kuma al'amuran da suka jibanci wasu abubuwa musamman kamar su shara gyara falo da duk abin da ya kamata mutum ya a huta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOE ne muku fatan alkhairi wala kuna burge na a dukkanin shirye-shiryen ku to hakika ina da gudunmawa wanda ya kamata na bayar amma aka sun bismillah suna na hamza sarake hamza daga najeriya kuma dan kano ba local government goron dutse works ne muku fatan alkhairi ala kulli ala kuna burge ni musamman shirin nan da kuke akan karɓar haƙƙin mata shirin yau da gobe kamar yana a jama'a gaskiya bai kamata a ce damun mara karfi ya ƙara aure ba ba wannan maganar ba wata magana da za a ce talakawa sun ƙara aure domin abin yana faruwa ne kawai ka haƙura mata ɗaya kama yaya ka cika da ita yau da akwai gobe babu amma da ka ɗan samu ta yar faraga makon ka wadata ta ka gyara ta ka mai da ita sabuwa amarya amma sai ka ce za a ƙaro kishi a zo a yi rungume mu faɗi ba ma goyon bayan wannan magana gaskiya ne mana tare da sarki Allah ya taimaki sarki Allah ya taimaki sarki.